Hausa Arewa TV don na subscribe domin samun nishaɗi cikin sauƙi. Ga mai mutunci a ciki ba, ya gidan da bai da rana ta shiga ba. Na gina gida, gida gidan 'yan dambe. Ko? Au ashe irin faɗan da kuke yi ma na baki wannan ifaɗa wannan ifaɗa ya wuce nan hatta kai ga a dinga ta'asa? Makota na yawan gaya mini ba na yadda. Yau na zo na gani da ido na? A ni gina yan dafa na gina. Yan dafa na gina gida kawai za ku ce mu. Ajiya, ni ba duk zaman da aka yi a nan fa ne na ɗauka gidauniya za a haɗa saboda zubar da jinin mumini da aka yi mutafannini irina ni din na ɗauka zaman da aka yi kenan to duk daga yau ta faru ta kare wai an wa mai dami ɗaya sata ba zan yadda ba ba zan lamunta ba ban gina gida domin a dinga damba ba yawwa na gina gida don in nemi kuɗi gidan ayana. <coughs> Assalamu alaikum. wato ainihin hajiya wannan ainihin duk wannan matsaloli da larura da ake samu na fi zaton na fi zargin daga ainihin gurinki ne lokacin da zaki bude gidan na shirin ake ka bude sannan kuma wato ainihin ina jin filin ma da ke siya na da kudin haramun ake siya shi yasa ba wato ake samu irin wannan matsaloli wannan shi ni iya tunana kenan zaka duke nan ba ta halabace. ce shi yasa ake samu matsala kana ciki kuma a ah, wato ainihi ma da ce ta kai ne eh ƙarya ne rashi ne isa ka zo wallahi babu ce ta saka ka zo ha ni wai mai isa ne kowa ike neman sai ya gaya min magana akan dukiya ta akan akan akan akan gidana ne ne ban ce fa wani dole izo ba mutane dubu ne ke bin layi a gari ana nema na ana so ɗaya in ya tashi ɗaya shigo nan ya kama haya amma ban yadda ba hajiya hajiya ya kamata fa menene kake daga hannu hajiya gaskiya ni dai ko kai akwai dakata tukuna ba yanzu ba koma menene ni yanzu abin da nake so da ku shine ke kina kofa yarinya karama karama da ke kuma kina aya mace hakki dinga biye wa ɗa namiji ku yi rafkakiya ko ke kina ga kinwa kanki mutunci kai kuma ban da katan banza ina kai ina faɗa da mace kai ma two fighting ah, two fighting kenan ajiya ajiya a duba a duba a duba a duba halitta irina wanda aka ci mutunci na aka zuban min da jini eh dan an ganni yaro mumini ajiya a duba jinin mumini da aka zubar wallahi mutane da sun san me zubar da jinin mumini wallahi da sun san azabar da Allah zai wa mutum wallahi da basi ba of course kai abuje kake abuje kake ba na san wata magana kanan ka ji ko ko me zaka faɗa ba daidai bane ba na so kuma shikenan kai kana ofisa kana gida kai amma baka san za a yi fada. a gidan na ka nemi sulhu ba ayo ai to nake a kama gaba ɗaya in tattare gaba ɗaya kafin kai ku shaje musu azubi ni a shi da tsarin ni ina da shawara simple ya eh. ce sassauka ta ne an ci zalin za a tafi a kirawo hukumar naftif mai kula da haƙƙin yara a bi ma haƙƙinsa in kuma ba za ki iya bayanin ba akwai one bottle ki sha ki wanke wawalwai ai ki ga musu dalla dalla ka giya ta sha zan sha giya bai sha ba da sai hmm. saboda kai kana sha kai ma ina roƙon Allah ya yi maka ita hogi hogi kuma da na sai hmm. hold on hold on hogi hogi to ni dai yanzu abinda nake so da ke ke kofa tun da ke ce mace bawan Allah nan ga jini na gani a jikinsa hmm. ba wai ina goya da bayansa ba ni sulhu nake so a yi ki ba shi haƙuri. A ba na buƙatar ni haƙurin ta hajiya. Ba shi nake buƙata ba. Kawai a duba haƙƙina da aka zuba min da jini na a damun da shi. Eh. Sarki kula ta shi ba shi haƙuri ba shi haƙuri. Ajiya ya zan ba shi haƙuri bayan shi ya fara kwantar da ni. Na tambaye ki. <coughs> Ajiya hancinta yana buƙatar nafi. Ya aka yi mene? Ajiya. ni ina da matsala sosai a gidan nan kuma abin da zan faɗa in dai za a saurare ni zan jawo tashin hankalin da hankalin kowa sai ya tashi wallahi da ka da yowa zai baka wa zai baka ka tayar ina jin ka me ce ce magana ka me kai tunda gidan nan kowa zaman kansa yake to gaskiyar magana ni in aka yi min abu rama zan yi kawai kowa a a ba a gidana ba wallahi sai dai a waje to hajiya tunda abin da ya ci ya cinyewa wato ainihin ina ga kawai kowa ki bashi kuɗin sai tashi daga gidan nan ba zan bayar ba sulhu na zoyi duk zafin ɗacin raina yau na zo da magana sulhu magana ta ƙarshe ne idan kunne ya ji jiki ya tsira tunda ta baka haƙuri yanzu na ji kofa ta baka haƙuri magana ta wuce magana ta wuce kofa ta baka zubar da jinin mumini ya haƙura an san masifar da take a cikin azabarwa da mumini magana ɗaya zan faɗa yanzu zan tashi idan na sake ganin makamancin irin wannan a gidan nan muddin na sake zuwa na tar da ta'asa aika aika a cikin gidan nan gaba ɗaya zan kore ku zan shigo da sababbin yan haya cikin gidan nan wallahi yan haya nan neman ake a gani yanzu kun san mutane nawa suke tana ɗaya daga cikin ku idan ki dawo na gama magana hajiya ta tashi cool down cool down hajiya akwai wani nake da kuɗin shayi an sake zaman kai ke zan kama Hausa Arewa TV don na subscribe domin samun nishaɗi cikin sauƙi.